ga kuma subuhun quddusun rabbul mala'ikati ruh shi ma wannan ana yin ta a cikin ruku'i ana yin ta a cikin sujada duk yana nufin tsarkaka daga dukkan tawaya Allah shi ne subuh abin tsarkakewa quddus shi ma abin.